ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون misalin waɗanda suka kafirta wajen bin su ga iyayensu kamar mai kiwo ne wanda yake ihu yana kiran dabbobinsa suna jin muryarsa amma ba sa fahimtar abin da yake faɗa to haka su kurame ne daga sauraron gaskiya sauraron da zai amfane su haka hakanan bebaye ne harsunansu sun riƙe daga faɗin gaskiya makafi ne idanuwansu ba sa ganin gaskiya don haka ba sa gane gaskiyar da ake kiransu zuwa gare ta